يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta litinin muna goma ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau hudu ko? to muna biyar yau ga watan shida shekara ta 2017 a kamar yadda yan uwa suka sani makaranta ce ta ƙur'ani da take gudana a cikin watan ramadana a masallacin sahaba da ke kundila a cikin garin kano yan uwa kamar yadda kuka sani jiya mun tsaya ne ƙarshen suratul baqara wacce yau a yau insha Allah za mu ɗora kan suratu ali imran suratu ali imran ita ce sura ta uku daga fatiha baƙara sai suratu ali Imran sura ce da take madaniya sannan tana ɗauke da ayoyi ɗari biyu a malamai sun ce sababin saukar da ita shine wata tawaga ce ta kiristoci suka taho daga najaran wani gari yana ce mai najaran har yau haka ake kiran sha saudiya suka taho wurin manzo sallallahu alaihi wasallam <clears throat> a shekara ta tara da hijira da suka zo shine sababin saukar sura musamman ayoyi 83 na farkonta yasa a ciki za mu ta jin maganar isa dan maryam da bayanin sa saboda kokarin kafa hujja gare su <clears throat> wannan sura tana da falalar gaske a can baya mun faɗi falalar tata tare da suratu bakara a farkon suratu bakara kenan inda ainihin <clears throat> manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ainihin ita wannan sura ya kara'u a zaharawai ne albakara wa ali imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka annahuma ghamamatan أو كأنهما غيايتان أو كأنهما كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما haka manzo ya faɗi cikin ingantaccen hadisi cewa ku karanta surorin nan masu haske guda biyu bakara da ali imrana domin su za su zo gobe kiyama kamar wani girgije akan masu karanta su kenan ko kuma kamar wato wata rumfa haka za su zo ko kuma kama wani tsuntsu da ya buɗe fikafikansa a kansu za su zo su nemi ma masu su wato tsira da samun kubuta da sa su aljanna shine Yahajani an ahalihima za su zo su nemi su kafa ma ubangiji hujja cewa wannan bawa naka ya karanta mu ya yi aiki da mu muna neman cetonsa gare ka ya ubangiji to kaga idan har sura za ta cece ka qur'ani zai yi ceto sura za ta yi ceto to ashe yanzu da ake ta neman masu ceto to irin wannan ne da za ka ji tabbataccin wato tabbacin ceto daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan za ka yi ƙoƙari ka makalkale ma ka riƙe domin kana da tabbacewa wannan abin zai yi ceto nabi ya ce za su yi ceto bakara da ali imran to sai mai kokari mu ga mun kiyaye su sannan suna cikin surori guda bakwai ita ali imran tana cikin surori guda bakwai da bakara da ali imran da nisa da kuma ma'ida da an'am da al'araf da yunus su ne annabi yake cewa wato ainihin duk wanda ya karanta su ya san su ya aiki da su to ya zama malami eh haka yace man akhadha sab'ul uwal min alquran fa huwa maharun wanda ya san waɗannan surori bakwai na farkon qur'ani to lallai shi wato haburun malami ne shi yasa ashe yana da kyau mu mai da hankali sosai wajen kokarin fahimtar su mun fara bakara kamar ba ma gama ba ana yi kaɗan kaɗan ga shi mun gama ta yana da kyau kai ta muraja'a kana maimaitawa inda baka gane ba ka koma zuwa ga kasar ka ji ko kuma ka koma zuwa ga in kana iya karanta larabci ka koma ka gaida malamai suka fassara har ta samu ta zauna inda hali ka haddace ta sannan ka shigo ali imrana kamar da muka shigo din nan duk ayin da za a karanta kafin na gobe kamata ya kama mai ta suka haddace musamman matasa da ba su da uzurori da yawa ka haddace ka iya fassara inda baka gane ba kai tambaya Allah ya mana jagora نعم من الله يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفوقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم Allah madaukaki ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim malaman tafsiri suna cewa Allahu alamu bi muradihi Allah shine ya san ma'anar waɗannan harufa wasu kuma malaman sukan ce ai alifun da lamun da mimun harufa ne daga cikin huruful hija'iyya wanda ake kiran su huruful mabani harfan da ake gina kalma ta larabci da su da su ake gina kalma a gina magana a gina zance to shi alƙur'anin nan an saukar da shi ne da larabci da waɗannan harufan wanda su ne ake haɗa magana ta larabci to da su ne aka saukar wasu sun zo an kawo su ɗaiɗai irin su sad nun qaf wani kuma an kawo su guda biyu kamar hamim wasu kuma an kawo su guda uku kama wannan alif lam wasu kuma an kawo su sun kai hudu wasu biyar haka to waɗannan duka malaman tafsiri wasu suka ce ai abinda ake so ta haddi da su larabawa na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da suke cewa ƙur'anin nan annabi ne yake zuwa da tsaro ya zo ya faɗi su ma za su iya to shine ake gaya masu to gashi nan wannan harfan da ake alif lam mim da sune ne ai ake gina kalmar larabci kuma kun iya faɗin su to ku je ku tsaro magana irinsa ku zo ku faɗa a shi ma'ana haddi ake masu harufan ana nuna sune ne harufa da ake gina kalma ta larabci wanda shi kuma larabci da shi aka sauka da alkur'ani kuna ganewa da kyau wannan bayani mun yi shi farkon suratul baqara in ba ku manta ba bayani mai yawan gaske a wurin fassara alif lam mim na farkon suratul bakara Allah madaukaki ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ba abin bautawa bisa cancanta sai shi alhayyu rayayye al-qayyum tsayayye bisa tafi da ikonsa da mulkinsa kuma bisa tafi da bayansa da gudanar da al'amuransu mun yi bayani a baya ma'ana Allahu suna ne na Allah tilo wanda yake daga asalin yana nuna uluhiyar sani daga al'ilahu ne aka sami Allahu da shi kuma al'ilahu daga alma'aluhu ne ma'ana alma'abu da abin bauta Allah shi ne abin bauta shi ne Allahu ma'ana alma'aluhu alma'abudu la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai a ƙara a ce bisa cancanta sai shi <coughs> domin ka ce ba abin bauta ya akwai su suna nan birje ana ta bauta masu amma sun cancanci bautar ba su cancanta ba saboda ba su da siffofin da suka cancanci a bauta masu shi daga cikin siffarsa wacce ba mai irin ta shi alhayu rayayye ne rayuwar da ba ta da farko sannan kuma ba ta da ƙarshe duk wani abu da ake bauta ma a cikin mala'iku ne ko cikin mutane ne ko cikin aljannu ne ko wasu sandararin abubuwa dukkansu suna da farko suna da ƙarshe duk wani abu da ka ɗaga ana bauta mai a ban ƙasan nan rayuwar shi tana da farko kuma tana da ƙarshe amma shi Allah wanda ya cancanta mu bauta masa shi kadai shine alhayyu rayayye sannan kuma alƙayyo wanda yake tsaye wajen tafiyar da al'amuransa sannan wajen tafiyar da bayansa da halittunsa in aka ce tsaye ba tsaye wacce take nufin kishiyar zama ba a a tsaye wajen gudanar da al'amuransa shi yasa a can ma a cikin wato waccan sura da muka kare bakara sai aka ce shine alhayyu alqayyumu la ta'khudhuhu sinatun shine wanda bacci baya gangadi baya kama shi balle bacci ana fahimta ko kaga idan bacci bai gangadi bai kama shi na bacci maganar zama ka kwatanta dan an ce tsaye yake ka ɗauka kamar tsayuwa ce irin taka ka iya gajiya a a tsaye wajen tafi da halittunsa da bayansa wanda bai gajiya ba dare ba rana an gane da kyau shine alhayyu alqayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi ya saukar da littafi a kanka da gaskiya wa ake nufi a kan manzo kinan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadai shi littafin da aka saukan ma yana mai gaskata wato ma bayna yadaihi abin da yake ainihin kafinsa su a taura su injila su zabura duk ƙur'ani da ya zo ya gaskata su sannan kuma ya haɗa duk abin da ke cikinsu wato yana cikinsa shine muhaiminan alai an gane da kyau wa anzalat taurata wal injil har wa yau Allah shine wanda ya saukar da at-taura kuma ya saukar da injila at-taura ya saukar da ita ga Musa alaihi salam ita kuma injila ya saukar da ita ga Isa alaihi salam kaga kenan can sai aka ce nazala alaikal kitab da annabi ake magana nan ko sai aka ce wa anzala taurata wal injil ba faɗi suwa aka saukan ma ba amma kai ka sani a taura an sauka da ita ga Musa shi kuma Isa alaihi salam shi aka sauka ma injila min qablu hudan nasi min qablu wato gabanin shi alqur'ani aka saukar da su hudan nas ita a taura da injila shirya ne ga mutanen zamanin su wa anzala alfurqan har wa yau kuma Allah dai ya saukar da marabi tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shiriya da ɓata shine Alƙur'ani. wasu malaman suka ce alfurkan duka littattafan da aka saukar ake nufi su ne suke da siffa alfurkan kowane littafi da aka saukar ma manzan zamaninsa alfurkan domin yana raga ƙarya da gaskiya ɓata da shiriya ana ganewa da kyau fassara biyu kenan ga malaman tafsiri wasu ka ce an zalal furqana nan shi qur'ani aka ƙara maimaitawa Allah shi ya saukar da qur'ani domin shi ne yake da wannan sunan a wasu ayoyin kamar yadda ya zo In innal ladina kafaru bi ayatillah lallai waɗannan da suke kafirce ma ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani gobe kiyama sannan walahum sannan walahum wallahu azizun zuntiqam wallahu azizun zuntiqam lalle Allah mabuwayi ne ga gagarbadau sannan zuntiqam ma'abucin wato ainihin ukuba ne ko kuma kama wanda ya saba masa domin yin da hausa shine daukan fansa in ka ce daukan fansa mai ɗaukar fansa wanda aka zalunta shine ya sami dama yake ɗaukar fansa ko? ko ba haka ba ne yasa sai ka ga wani shugaban sadda ya aka mai ba daidai ba shi ma yadda ya sami kujerar mulki sai ya ɗauki fansa ga wancan da ya mai ba daidai ba to yin tikami kinan to shi Allah waye sai zalunce shi balle har ka ce Allah zai ɗau fansa ba wanda ya sai zalunce Allah duk abin da wani ya yi ma Allah ba daidai ba kan shi ya yi ma wani rashin daidai ɗin domin abin kanshi zai dawo duk wanda ya wani abu na daidai shi ma kanshi ya mawa ba zai kari Allah da komai ba don sakamakon daidai ɗin kanshi zai dawo amma Allah na faɗin irin wannan alfaz ɗin wannan lafuzza saboda kusanto da abin da za mu gane tunda ana magana ne da mu mutane mun san ɗaukar fansa to duk wanda ya ma Allah ba daidai ba to fa ba zai gagari Allah ba yana nan ƙarƙashin ikon Allah kuma Allah zai kama shi da ukuba shi kowaye ne shi yasa sai Allah ya faɗi wannan lafazin wallahu azizun Allah gagara ba daune mabuwayi ne ba wanda ya isa fi karfin sa sannan zuntiqam ma'abucin ukuba ne ga wanda ya saba masa zai iya kama shi kuma ya lallasa shi ba tare da ya kuce masa ba kamar yadda muka yi bayani wannan sura cewa wato su ainihin a nan da aka kawo wannan kalmomi a nan wurin cewa nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqana innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid wallahu azizu dhuntiqam wato wurin furqan din na aka ce bainal huda wa dalal wal haqqi wal batil wal ghayyi wal rashad shi qur'ani in shi muka dauka an kuma dukkan sauran littattafan ake nufi to suna rarrabewa tsakanin waɗannan abubuwa da aka ambata bima yaskuruhu Allah ta'ala min al hujaji wal bayanat wad dalail wal wadihat qur'ani da Allah ke saukarwa Allah na bayyana ƙarya da gaskiya shirya da ɓata ya rage naka kai ka bi da hujjoji bayyanannu wanda hankali zai kama shi sa sai ya ta buga mana misalai da wasu abubuwa da suke duk mai hankali zai gane saboda ya zama an kafa maka hujja cewa gobe kiyama ba ka dafa wani abu da zaka ka iya guje ma wato ainihin hukuma ta ubangiji shi yasa ba wani da zai shiga wuta sai ya yadda ya aminta cewa bisa laifinsa ne ya shiga wuta Allah ya tsare mu ne Allah ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa هو الذي يصوركم في لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم الله مدوك كيتي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء lallai Allah ba abin da yake ɓuya gare shi a cikin ƙasa ko a cikin sammai wani abu ya ɓuya cikin halittun nan nasa ya zan Allah bai san da shi ba a sama yake ko a ƙasa to Allah ya ce la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama ba wani abu da ke buyan ma Allah a cikin sama ko a cikin ƙasa to idan babu kinan da ni da kai muna cikin abin da muke cikin ƙasa ko sama idan ba inda zan buya ko ka buya kai wani abu daidai wurin ko daidai zamanin ka ce Allah bai san lokacin ba ko kuma bai san abin da ake a wurin ba babu shi irin wannan ayoyi kullum ka ji su kamata ya ka ƙara tsoron ubangiji ka ƙara tsoron allah ka rika shiga taitayinka ka daina ƙoƙarin kana cutar da kanka da kanka cewa in na je wuri kaza na iya kaza in na shiga lungu kaza ko sako kaza ko loko kaza a nan wurin ma iya ko gida kaza ko wani duk ba zai yi ba haka Allah ya ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama siffar shi ce ta cewa ilimin sa ya kewaye ko ina ya ko ina sammai da kasai cikin teku da cikin tudu ko ina ilimin Allah na kewaye to idan haka ne sai mu ji tsoron Allah a duk inda muke takawa so ake ta zama siffa ce taka a duk inda kake ko a masallaci ko a kasuwa ko a gida ko a ofis tunda a ko ina kake abin da duk kake Allah na ganin ka huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shine wanda yake suranta ku ma'ana yake halitta ku a cikin mahaifa kowa a cikin mahaifar da ya fito Allah shi ya suranta shi ya halitta shi kaifa ya sha'u yadda ya so la ilaha illa huwa babu fa abin bautawa da cancanta sai shi al'azizul hakim shine mabuwayi zaga shi shine alhakimu mai hikima cikin aikinsa ‘ya'yan uwa muka duba ana aka ce huwa lazi yusawwirukum fil arham shi yake halitta ku a cikin mahaifa kaifa ya sha di yadda ya so ma'ana nan yadda ya so ana nufin ta kowane irin yanayi na halitta ko dai mutum ya zama mai kyau ko mummuna ko kuma dogo ko gajere ko baki ko fari malaman tafsiri duk sun kawo halittu daban-daban duk da muke gani na ubangiji haka Allah ya yi abin tun daga mahaifa sai ka je irin aikin haji da jama'u iri-iri suke haɗuwa a wurin ka ga halitta iri-iri ta mutane ga sunan wani ka gan shi ɗan gajere da shi kuma dattijo ne haka suke duk irinsu irin mutanen indonesia naka za ka gan 'yan guntaye kuma haka suke munana ya dai farar fata kawai amma yadda kake ba ka da hanci ba ka da dogo fuska haka su ma suke da yan gajeriyar fuskar su ya dai fara fata kawai za su gaya maka amma mutumin mai gansu ya ce larabawa ne haka nan za ka ga mutanen taki tirka-tirka da so in ɗaya ya samu ya matse ka sai dai Allah ya fishe ka su ma haka Allah halicce su haka kai ma dan afirka kai kuma haka za a ganka kanjamamme da kai a cikinsu iri iri ga sunan halittu ne na ubangiji wasu farare wasu bakake kaga wasu farin nasu hayye yawa babu ma kyan gani farin wasu halitta iri iri duka wannan fa halitta Allah ce ba ruwan shi da wannan kalar da launin duk abin da ya damu da shi shine takawa inna akramakum inda lahi atqakum kana bakinka wolek ɗan najeriya da yanayin da kake ciki na talauci in ka tsaya ka bi allah ka ji tsoronsa ka bi dokokinsa ka mutu da imani gobe sai ka tsinci kanka cikin aljanna shi kuma wancan farin tas mai kyan mai waye da gashi da komai in bai ji tsoron allah ba ya bin Allah ya mutu cikin kafirci wallahi wuta jahannama zai tafi ina ruwan Allah da farinsa bai bi Allah ba yau ina su abu jahal su abu duk ba laraba ba ne shawa amma duk mun ji dukkan su wuta za su tafi ina ina bilal ba habashi hmm? dan habasha baƙi irin mu irin su suhaibu rumi ina suke dukkan su bayan allah ne sahabban manzo yan aljanna kaga ashe irin ayoyin nan huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha bai kamata kullum ka rika gina sanka da kinka akan kyau da launi da ƙabila da wannan duk ba su bane akan abin da ake gina so da ki shine imani shi yasa annabi sallallahu umar yake gaya ma bilal in ya ganshi ya ce haza sayyiduna a takahu sayyiduna umar fa ba quraishi khalifa na biyu na manzo wanda yake da matsayi daban-daban ɗan aljanna amma zai ga bilal baki iri na irin ka ya ce wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu ne 'yan tasa wa yake nufi abubakar kenan kaga in ba musulunci ba za ya bai ce ma baki shugaban shi me yasa bilal ya sami matsayi saboda imani da Allah ya bashi to shi yasa kai ma yanzu kullun kan gaya mana mu bakake ba mu fa da wata kima da komai a wurin fararen nan ba ka da duk abin da zaka ba zaka burge su ba to me zaka yi ka burge shine ka bi Allah ka bi manzo shikenan dama ka sami yadda Allah ka sami haben manzo ka bi shi Allah ya yadda da kai ka bi Allah ka bi sa, ka rike Qur'ani ka aiki da su shikenan me kuma kake nema kowa ma ya kama mana duniyar nan amma sai ka ga mutum kana dan bakin ka so kake he kai kama da bature sai ka yi kama shiga irin tashi kai kullun raina kanka kake kai baka iya ba shi sai shi ya iya ba ka ɗauko ƙima ta imani ka ɗauka ka ɗora ta a mizani na da kai da shi waye fi wani auren Allah kai ka fi kusa da Allah ko shi yana da imani ko bai da shi me nauyin imanin ka tsakaninka da Allah wannan shi ya kamata malaman tafsiri suka ce ayan nan kamar shimfiɗa ce ta tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi da wannan tawaga ta wafdu banin najran wanda suka zo masa suna so su yi muƙabala da shi dangane da wato ainihin addinin da suke a kai na ainihin isa ɗan maryam da suke cewa kamar shine almasihu wato suna ganin shi ɗan allah ne shine malamai suka ce a nan wurin shi yasa sai ake so a nuna ai allah shine mahalicci shine yake halitta ya suranta halitta yadda ya so daga ciki akwai isa ɗan maryam shi ma halitta ce ta ubangiji allah ne ya halicce shi saboda haka shi ba abin bauta ba ne Allah shine Allah shine mahalicci duk wani wanda ba shi ba sunan shi abin halitta to annabi Isa yana ciki kuna ganewa da kyau saboda haka sai aya ta fara kawo wannan magana dan a nuna musu cewa Allah shine Allah ba yadda su suke riyawa cewa wai Isa ma Allah ne ko kuma dan Allah ne ko kuma ɗayan Allah uku ne Allah ya tsare mu kamar yadda can cikin suratu zumar Allah ke cewa ya khalaqukum fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون من الله يتشيد هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم الله ملوك كيتي هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات Allah shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka wato alaikal kitaba ya saukan maka da littafi shine alqur'ani minhu ayatun muhkamatun a cikinsa akwai ayoyi muhkamat wanda suke an kyautata tsarinsu da zubinsu da karatunsu komai a tsare ki hunna umul kitab kuma su ne mafiya yawan littafi ɗin wato umul kitab sune ne uwan littafi sune mafiya yawa kenan wa ukharu mutashabihat sanan da wasu ayoyin kuma daban masu kamanceceniya fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma waɗannan da zukatansu akwai karkata a ciki fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna sai su rika bibiyan wanda suke da kamanceceniyan nan ibtigha alfitna saboda neman fitina wabtiga a ta'awili da kuma neman sai sun kwakulo fassara su ko tafsirin su kuma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san fassarar su sai Allah maɗaukaki warasikhuna fil ilmi yaquluna na bih su waɗannan da suka yi ma'abuta ilimi tabbatattu a cikin ilimi su kam sukan ce amanna bihi mu mun yi imani da shi kullum min inda rabbina dukka da shi mutashabi da shi muhkamat dukka daga Allah suke mun yi imani da su wa ma yadhakkaru illa ulul alba, ba masu tuntuntuni su gane wannan da mutashabih da muhkamat duka su yadda cewa daga Allah suke su imani da su kuma su tsaya kan hanyar da magabata suka tafi sai abuta hankali su suke wannan to ɗazu a can aya wacce na ɗan manta magana anzala da wannan ta zo sannan na tuna huwa allazi anzala alaikal kitaba a ɗazu mun faɗi nazala akwai kuma anzala ko nazala alaikal kitab can kuma anzala anzala taurat wal injil malaman ulumul qur'an suna cewa nazala abin da ya da lafazin nazala yana nuna abin da ya saukar daki daki daban-daban nazala alaikal kitab malamai suna cewa ƙur'ani yana da sauka biyu akwai sauka jumlatin wahidan wato wahidatan wacce aka yi a cikin daren lailatul qadari ko kuma mu ce a cikin watan ramadana kun gane da kyau sannan wannan saukar shi gaba ɗaya kenan daga lauhi mafo zuwa baitul izza sannan akwai saukar shi na zala da kaɗan-kaɗan cikin shekaru ashirin da uku shekara sha uku a makka shekara goma a makka da aka yi ta saukan da annabi da shi kaɗan kaɗan aya biyar aya biyu aya goma sura guda haka har cikin shekarun na aka gama saukan mai shi ne na aka wasafa shi ƙur'ani da sauka ta biyun ake nufi shi annabi an sauka mai da ƙur'ani daki daki kaɗan kaɗan domin me domin ya zama hujja domin sai wata a ta faru sannan sai a saukar da hukuncin an fahimta da kyau amma sauka ta gaba ɗaya an saukar da shi ne a cikin watan ramadan kamar yadda kuka ji ko muka karanta a baya shahar ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan kaga an saukar da shi a ramadan cikin falalan ramadana ya inganta cikin hadisi cewa hatta taura an saukar da ita ne a cikin ramadana kwana na shida a cikin ramadana ita ma injila kwana na sha uku cikin ramadana shi kuma ƙur'ani kwana na ashirin da hudu daren ashirin da biyar shi aka saukar da shi shine inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahrin ko kuma inna anzalnahu fi lailatul mubaraka wannan duk yana nuna cikin watan ramadana kuma cikin daren lailatul wato daren lailatul qadri saboda haka yana nuna saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izakina. kun ga ba karo da juna to amma ita at-taura da injila sai Allah ya ce wa anzala at-taurata wal injil ya saukar da ita at-taura a dunkule kiran ka cokan zuwa ga Musa haka nan ita ma injila kamar da kuka sani wannan shine na manta sai da aka karanto mana nan sannan na tuna an gane da kyau to anan wurin ayoyi da muka karanto suna da fassara da bayani mai faɗin gaske da malamai suka yi saboda wurin maganar muhkama da mutashabihat din nan Allah ya ce huwal lazi anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukar da littafi akan ka sanannen littafin nan shine alqur'ani sai Allah ya ce minhu ayatu muhkamat a cikinsa akwai ayoyi muhkamat to muhkamat din nan malaman tafsiri sun ta kai kawo wajen mai ma'anarsu sun ta ƙara ma juna ilimi Allah da ya ce hunna ummul kitab su ne uwar littafi ɗin ma'ana su suka fi yawa to sai wasu suka ce annas wal manso annas su ne mukamal sannan ko mutashabihat su ne manso kaga nasik ba sun fi yawa ba an da aka shafe cikin qur'ani ai kaɗan ne kun gane da kyau wasu suka ce a'a ba su ake nufi ba wasu malaman suka ce abin da ake nufi da annasikh wato al-hukamat su ne wato wanda suke halal suke nuna halal karara haramun karara sannan wanda suke bayanin fara'in da suke bayanin hudud da wanda suke duk waɗannan su ake kira mukamat kuna ganewa da kyau haka cikin malaman tafsiri suka faɗi daga ciki akwai abdullahi ɗan abbas inda ya daɗa kafa hujja da faɗin Allah qul alo atul ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku biyu shay'a zuwa dai ƙarshen waɗannan ayoyi na cikin suratu wato an'am kun gane da kyau to banda wannan fassarar wasu ka ce a aibin da ake nufi da su mutashabihat inda ana magana mutashabe da ko wato mukamal wata shabe suka ce a ayoyi ne wanda suke kama da juna suke kamar ko kuma kishiyoyin juna masu kama da juna ko kuma suke wajen karatu ka ji waccan aya tana kama da waccan su ne muta shabe masu kamanceceniya da juna kenan to sai aka sami kuma a wata ayar can cikin surutu zumar Allah ya ce kitaban mutashabihan masaniya shi ƙur'anin gabaki ɗayan sama mutashabih ne wato mai kama ne da juna kuna ganewa da kyau a wata ayar kuma sai aka nuna a ai shi ƙur'anin ma gabaki ɗayansa shi wato ainihin ainihin wato abin muhkam ne a nan an ce mana mutashabih gaba ɗayansa kamanceceniya sai malaman tafsiri suka ce kamanceceniya wajen gaskiya in ka ɗauko suratul bakara abin da ta faɗi duka gaskiya ne in ka ɗauko sura a nan ƙasa irin su falaki suna su su wallahu su ma bayanin da suke gaskiya ne kuna ganewa da kyau haka nan wajen wato daɗin karatunsu da wajen bayanin da suke yi na bayyana abubuwa ƙararar to sai ka ce dukkan suna kama da juna kinan mutashabih yana nufin kinan a wannan tsarin kamar da ibn kasir yake faɗi wato zancen da yake siyakinsa iri bai ɗaya kun gane da kyau wasu malaman suka ce abin da yake nufi da muhkamat shine zancen da yake baya ɗaukan kama biyu kamar ka ce qul huwallahu ahadun haga allahu ahadun ko ba ma ce wahidun ba ko wahidan ka ce wahid zaka yi cewa zaka yi fi da sani amma za ka ce ahadun to wannan kaga muhkam ne karare yake ba inda za ka iya kawo adilla mutashabe sai suka ce shine lafazin da ke iya ɗaukar ma'ana biyu kamar kaga can sunul bakara da muka karanta da Allah ke cewa ko wala ta ƙulu ra'ina ne ko wa ƙulun zurna haka ya tike wala ya yi wa na amanu la ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna yawa ya ku waɗanda suka yi imani in kun je gaban manzo kar ku faɗa mai wannan kalma ta ra'ina ku ce mashi unzurna domin da ita ma duk ma'anarsa ɗaya amma ita ra'ina tana iya ɗaukar ma'ana biyu akwai ma'anarta ta saurara mana akwai ma'anarta ta ma'anarta ta lalacewa da ruɓewa. to idan yahuda suka zo ranabi suka faɗa mai ita to malakin su suke nufi to sai malamai suka ce muta shabe su ne irin waɗannan ayoyi wanda suke da harshe ma'ana biyu to su saboda fassarar gaba muke so muke ƙara wannan ko inda aka ce fa amman lazina fi qulubihim zayghun amma waɗannan da suke cikin zukatansa akwai zaihu karkata kenan kuna ganewa wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna sai su tabi biyan qur'ani wuraren da suke da irin wannan rikicin saboda neman fitina wa a ta'wili da kuma sai sun kwakulo ya fasara shi take kuna ganewa so su malaman suka ce to ai mutashabe ma shine irin ne farkon surori dinnan su alif lam mim sad qaf ba shine malamai suke ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah shine masanin me ake nufi da su kuna ganewa da kyau ko duk da suka gama wannan shi ibn kasir dai bayanin da ya karkare da shi ya karkare ne da zancen cewa ai a cikin waɗannan duka sai cewa amma hahuna wal mutashabih huwa allazi yuqabilu al muhkam shi mutashabe shine wanda yake zama yake mukabalar muhkam muhkam can mun ce ayoyin qur'ani su ne mafi yawa ko in ka dauki fassara wanda suka ce halal da haram ba su aka fi bayani ba da fara'id da waye duk ba haka qur'ani yake ba ko to mutashabi shine wanda ba su waɗannan ɗin ba ko kuma in ka dauki fassara masu cewa a'a tsari na ayoyi zubin su kyautatuwarsu ƙwar'ani gaba ɗayan sakon da zaka karanta ka ce nan wurin akwai wata sarƙaƙiya zaka ji shi a tsare yake tafiya da lafazin har ka ji ana caccanza lafazi saboda kai ka ji daɗin karatun ko ka ji wani wuri ya ƙare da harafi ɗaya har a gama surar wannan duk ba zubi ba ne kuna ganewa to an ce wannan shine muhkam wato irin yadda kyan ƙur'ani yake da zubinsa da lafazinsa da daɗinsa kaga wuraren da zaka ce suna da wahalar karatu kaɗan ne a cikin ƙur'ani in ma da su wajen zubin karatun kenan to shine shebir kasir yace wannan haka za a ɗauka wa ahsanu ma qila fihi huwa allazi qaddamnahu wa huwa allazi nassa alaihi muhammad ibn ishaq bin yasar yace abin da muka gabatar duk cikin tafsiran nan da aka yi na fassara muhkam ko muhkama da mutashabih yace mu abin da muka gabatar muna ga shi ne ya fi kuma shi ma ya ɗauko maganar magabacinsa shi ne Muhammad bin Ishaq bin Yassar ce haisu qala hu, ayatu muhkamat wa hunna hujjatun rabbi shi ƙura'ani cikin sa akwai su sune hujjar ubangiji a kan. an ce maka kai azumi ko kuma haka kuwa annabi ya kuwa ma da za ka yi azumi ka yi sallah annabi ya kuwa ma da za ka yi sallah ko hajji annabi ya zo ya hajjin aikace yadda ba za ka yi hujja ma ubangiji kai ba koya ma aikin hajji ba ba koya maka sallah ba ba koya maka duk wani abu hujjar ubangiji a kanmu to yana cikin mu kamal kuna ganewa sannan ya ce wa ismatul ibad mu kamal su ne isma na wato bayan Allah in ka rike hukunce-hukuncen da Allah ya saukar na halal kai bi na haram ka nisanta to ka sami isma ka sami katanga daga shaidan duk abin da yake cikin qur'ani na kai kana yi na bari ka bari to ka sami katanga daga shaidan to kuma su ne kamar wa daf'ul khusumi wal batil da kuma tunkuɗe duk wani wanda zai ja da kai in ka riƙe mukamat kenan sai malamai suka ce to mutashabihat in ma ɗauka sune ne wuraren rikici wanda wani zai bi irin wannan kamar ka ɗauki khawarij khawarijawa da suka taya suka ɗau irin mutashabihat ba haka suka ɗauka ba suka ce aya Allah ce inil hukumu illa lillah ba wani mai hukunci sai Allah su ba su yadda a ce mu'awiya da aliyu su naɗa wasu wakilai a je a zauna a tattauna a yi sulhu ba a sunan su wai hakamai ne bai ba wani hakamai na inil hukumu illa lillah kaga wannan wata shubha ce ta shiga cikin kansu to kai da me zaka rora wannan shubha din da muhukam? ko ba haka bane qur'ani zaka dauka kai bayani ka nuna waccan fahimta ta su ba daidai bace su ne suka fahimci abin ba daidai ba lallai ba ilil hukumu illa lillah ba wani mai hukunci sai Allah amma Allah ya saukar da bayansa a ban ƙasa su zama wakilansa zama khalifofinsa su za su rika zartar da hukuncin sa babu laifi a shaidan mu'awiya ana ta yaki, da shi da aliyu Allah ya kare da a gare su kowa ya fitar da wakili ku je ku tattauna abin da kuka yanke mun yadda da shi me ya laifin sa anan to amma saboda khawarijawa wata shubha ta riga ta shiga cikin kwakwalwarsu suka fahimci abu ba daidai ba shi yasa sai ibnu kasir yace laysa lahunna tasrihun wala tahrihun amma wadahunna alai su mukamat su ne ayoyin da ba da zaka iya sarrafa su yanzu yau ka zo ka ce giya haram ce za ka iya yanzu mutum zai yanzu ba Allah zai ja maka ina malhamru wal maisiru wal ansabu sai ka ce zina halacce yanzu a ja maka aya ko wala ta zina ka gani dandana sai to su ne duk wani abin da yake wato muhkam ne to ba zai sarrafu ba shi yasa yanzu masu kokari su rika tadakkuli cikin hukunce hukunce. ba za su sarrafu ba yanzu kawo magana aure din nan auren wuri auren wuri ta hayaniya kan shi bai bai kamata ba ba zai sarrafu yana nan hukunci na ne da yake an fahimta da kyau a ce za ka soke shi haramun ne to lallai yana buƙatar dalili daga gare ka a nasance saboda abu ne muhukama na biya aikace kun gane da kyau shi ne ya ce babu ta sarifi wala harifi, ko ba zai harrafu ba amma wa za ana alaihi yadda aka ɗora su tun farko haka suke sai ya ce ƙala wal mutashabihat ibn kasir ya ce amma su ko mutashabihat fi sidiki lahunna tasrihun wa tahrifu wato su mutashabihat wato wajen gaskiya lahunna tasrihun wa tahrif wajen yadda suke kama aya da muka kawo ɗazu waccan ta cikin bakara ko ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina kaga akwai fassarar ta da za a yi mata wata daban ko shin ya ce ru'una ake nufi riɓewa nisan ciya a saurarawa ake ne kaga mata fassarar kenan kuna ganewa wata harifin wanda ke son ɓanna mutashabi zai iya daukar wata ma'ana ya ce ita yake nufi kuna fahimta ya ke ɗaukar ma'ana daidai saboda fi qulubihim ko fi qalbihi zaiqun ko mutashabi kenan a cikin qur'ani wanda ke neman halaka sai je ya bi wurin da yake da ludu ya makalkale mu dan ya ta kokarin halaka mutane kuna ganewa da kyau wannan karatu ku yi hakuri saboda gamba ce da ake ta fama a yau wajen kokarin bautar da bayan Allah a kanta yace wata awilun kuma yana da fassara da ake mai ibtalallahu fi al-ibad da su aka jarabci wasu bayi a yau duk firak ɗin nan da muke gani a duniya a yau galibinsu suna makale ma mutashabihani su ɗau fassara ba daidai ba yanzu yau kai a zo a yi maka fassara a ce wannan ita ce fassara wayan an ce bakara da aka ce ainihin can a yanka bakara cikin suratul bakara ko me aka ce cikin ayar inna la ya'murukum an tadbahu bakara to yau wani sai zai maka fassara cewa ai Aisha yake nufi ita ce bakara shi. to ya za a kai ka iya ɗauka wannan fassara to fassara ta wilin fassara ko ta kwata-kwata hankali ba zai ɗauka ba akwai kuma wacce za a fassarar ya iya ɗauka amma a cikin shi akwai ruɗu kamar yanzu wancan hakamai da muka yi magana su khawarijawa kaga sun makale ma aya ɗaya ba su fahimci ayar ba ko yau ba shi na yanzu suke makale ba su ce babu duk wannan abubuwa da ake karatun boko haram haramun ne saboda me sun kasa fahimta ba shi karatu ne haramun ba a tsarin karatu ne watakila haramun ko kuma irin tsarin da ake da boko in an karanta shine ake tsara shi akan tsari na kafirci maimakon su ce a yi karatun a gyara tsarin a sai su ce haramun kaga san makale mu wani abu wanda ba shi bane to duk mutashabe kenan wani abin da in za a zauna a yi fassara shi ibnu taymiya yake afwan ibnu kasir yake cewa kamabtalahum fil halal wal haram Allah Allah na ila al batili ko ila al batili wa yuharrifna anil haqqi kamar yadda aka jarabci bayi kan halal da haram ba yadda zaka kai sarrafa su inda zaka ci haram ɗinka ka je ka ci zaka ci halal ka ci amma da yadda ka mai kwaskwarima da juya shi kamar yadda yahudawa suke an haramta su cin naman alade gaba ɗaya da kitsansa sai su je su narkar da kitsan su tara shi sai su sayar ma masu jiragen ruwa suna shafawa Ta ga an icin biri an ci dila kenan yadda aka hana su cin naman haka aka hana su cin kuɗinsa to ga haka yau wasu ke ƙoƙari sai su yi ƙoƙari su ma haramun wani kwaskwarima da wani fenti da abin nan a yi ta ƙoƙari a halatta ma mutane shi to duk malam ya ce yana ƙarƙashin wannan fassara ɗin ta nan yace shi yasa fa amma na fi qulubihim zaygun waɗannan da cikin zukatansu akwai karkata ko akwai ɓata? fita daga barin gaskiya kinan zuwa ƙarya fa yattabi'una ma tashabaha minhu su kam za su yi ta kokarin bin abin da yake ma tashabaha minhu wato wanda ya kamance kenan inama ya minhu bil mutashabi alladhi yumakkinuhum wato an yi hadifuhu ila maqasidihim sai su ɗauki wurin da yake mutashabi sai su makale masa domin nan zai su iya samun dama su bokara shi su fassara shi zuwa ga maqasidihum zuwa ga manufofinsu alfasida saboda yunazziluhu alaiha lihtimali lafzihi lima yusarrifunahu domin su ɗau lafazin su ɗora mashi yadda zai daidai da san zuciyarsu haka ake yanzu ko ba haka ake ba duk inda ka ga wata harkar bid'a da wani abin nan sai an makale ma irin wannan yanzu masu maulidi masalan ba su da wata hujja babba da suke makale su har a cikin qur'ani akwai hujjar maulidi ko wata aya ce suke makale mata qul qul qul bi fadlillahi ko eh bi rahmatihi lidhalika falyafrahu wa khairul lahum yawwa to wannan ai ita ce suke makale ma cewa ai ita ce to ai gashi minna ma qur'ani ya faɗi to kaga ka ɗauki kaga wannan fassara ayan nan haka inda da suka fassara ta haka fassarar ta suke take su abubakar su umar aji sun karanta ta to aikaci kafin su wanda aka saukan mai ita ya karanta ta shin ya yi aikaci ya yi makansa maulidi ya taba tara sahabbai ku zo mu tuna da rana haihuwata bayan wafatin sa sa abubakar su sun yi umar Uthman ali sun yi to su ba su fassara ba bane ko ko sun fassara sun karanta ba su fahimce ta ba kuna fahimta da kyau wannan shine fassara yadda za a ɗau wata ma'ana abokara ta ce daidai da son zuciya saboda a tafi akan wannan son zuciya duk wani dan bida da ke maulidi yana fakewa da ayan nan yana makale mata domin ya samu maulidi gindin zama amma nan take ko baka da karatu zaka rushe shi hanyar da zaka rushe shi shine zaka ce to amma annabi shi aka sauka ma da aya shi bai fahimce ta bane dole akwai amsa abubuwa ne guda uku sai ka amsa daya ko dai mai fahimce ta ba kai yanzu kai ka fahimce ta ka fassara ta haka sahabbai annabi ya karanta musu ita su ma san gane ta ko ba su gane ba ko kuma su ma ba su gane ba kai sai kai ne yanzu ka gane kuna ganewa da kyau ko kuma a kai yanzu kai ne ka fi su ilimi ka gano abinda su ba su gano ba ko kuma a sun koye ilimin za a yi ma annabi maulidi annabi ya san shi ya koyi ilimin ne ya rage wani abu kenan cikin manzancinsa ko kuma sahabai sun bai wani abu ne na ilimi da ya kamata a sani kaga wannan tambayoyi ko kuma duk ba wannan bane kun kirkiri kayan ku ne na bida'a? kuna nema ku sama masa gindin zama kuka ɗauko can aya kuka fassara da fassarar ku da aka ji ta daga bakin ku ba daga bakin abdullahi dan abbas ba ba daga bakin abdullahi dan mas'ud ba ba daga bakin mujahid ba ba su imamu malik duk ba taba jin wannan fassara daga gare su ba sai ku to kaga kana faɗin wannan ina ga duk mai hankali in yaji. wanda ya san abin da yake ina ga ba zai rubu da wannan wato fitinar taka ba amma su masu neman fitina to suna bibiyan mutashabe kuma suna bibiyan wurare da suke sai sun nemo fassara su yadda za ta daidai da son zuciyarsu shi yasa ibn kasir ya dogon bayani a nan don mu gane ce ibtiga alfitina suna yi wannan ne kawai saboda neman fitina don su batar da mutane daga kan abin da suke na daidai zuwa ga su abin da suke ga shi ne daidai kuna ganewa da kyau shi ya sama ya ƙara kafa hujja da cewa wato kan ihtijaji din inda Allah ke ce in huwa illa abdun an amna alai can magana isa alaihi salam da su suke gaya masa cewa ɗan Allah ne ba cikin abin da ake so a nuna a'a ai ba ɗan Allah ba ne bawa ne na Allah in huwa illa abdun shi annabi isa ba kowa ba ne sai bawa ne na Allah an amna alaihi muka nema a kansa a wata Allah ya ce inna matsala isa inda Allahi ka matsala adam kwatankwacin isa a wurin Allah ai kwacin Adam ne halakahu min turabin sun makala lahu kun fayakun Allah ya halicci Adam da turba ya ce kasance ya kasance shi ma haka nan annabi Isa haka nan Allah ya ce ya kasance a cikin Maryam kuma ya kasance kuna fahimta da kyau to ashe kaga wannan kenan sannan su kiristoci ma da suke bin shubuhat har suka kai suke ma Isa abin da suke mashi shi karan kan shi ma da ya sauka duniya wace magana ya fara yi inni abdullahi ataniyal ni fa bawan Allah ne ku duba dan Allah hujja gamsasshiya ni bawan Allah ne kuma ya bani littafi magana farko da ya fara yana cikin zanen goyo kina to sai wani yau daga baya ya zo ya ci a dan Allah ne haka shirme ne haka abin da yan bid'a suke daga baya an gama komai na musulunci an kalkale an kwalkwale an gama saukar da duk abin da za a yi kuma annabi ya gama bayani ya koyar sai rana tsaka kai yau ka zo ka zo da wani abu sabo ka kirkire shi kai ta yi sana ma magana sai ka ce a'a ai wannan abin ma kai kana da hujja annabi ne ya fara yi aya akwai qur'ani ma sai ka je ka ɗauko aya ka bokara ta ka fassara ta ba daidai ba kuna ganewa da kyau Allah ya ce huwa allazi wato sai aka ce wabtiga a ta'wilihi ko suna neman fassara sa tahrifuhu kenan alama yuriduna su fassara shi zuwa yadda suke so domin shi ta'wili fassara akwai fassara ta daidai akwai fassara mara kyau fassara mun ce qur'ani ana fassara aya da aya mun sha kawo misalai akwai tawil fassarar aya da hadisi akwai fassara aya da magana sahabbai akwai fassara aya da magana tabi'ai kuna ganewa da kyau ana fassara aya har da maganar larabawa abin da ya shafi larabci a kafa hujja da a daɗa fito da ma'ana sannan akwai fassara wacce take ta son zuciya wacce kuma za a yi ita ce ta abokar nasi daidai da son zuciya sai an samar da son zuciyar to sai a nemo nasi abokar shi daidai da son zuciya ita ko fassara ta daidai ita fassara ce take samuwa sannan sai zuciya ta zo ta bi fassara kuna fahimta ta to harkar bid'a da sunna kenan ita sunna hujja take bi ga nasi na qur'ani na hadisi maganan magabata sai ka zo ka bi kawai kai bin wannan abin shine hujjarka inda ba nasi ba ruwanka su ko wanda suke sabanin ahlus sunna sai sun kirkiri abin da suka kirkira mm. to kaga kuma ana neman dalili to sai su zakulo dalilin wajen ƙwaƙulo su haji dalilin ne sai a ta tawile tawile ai wannan fassara ai waccan fassara har sai sun ma abin fassara yadda zai daidai da su a je ka karanta maganganun 'yan shi'a a ji fassara iri-iri wanda suke ma ƙur'ani wanda zai daidai da son zuciyarsu shi yasa inganta cikin hadisi bayan cewa huwa lazi anzala alaykal kitab minhu ayatun mukammatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat har zuwa inda aka ce wato ainihin ba wanda suke tuntunawa ga waɗannan abubuwan illa ulul alba sai hadisi ya zo annabi ke cewa fa idza ra'aytumul ladzina yujadiluna fihi wa humul ladzina 'ana Allahu fahdharuhum a wata ruwayar wa humul ladzina samma Allah fadaruhu idan kuka ga waɗannan da suke jayayya a cikin ƙur'ani wuraren da bai kamata a ja ba su makale ma wurin su ta kai kawo ya ce to su ne wanda Allah ke nufi a cikin wannan ayu da aka ce su daga suna bin mutashabe kuma ba komai suke bi ba sai dan neman fitina da kwakulo fasara shi sai annabi ya ce fahazaruhum to ku nisance su ku ta kanku wato su din nan fitina ne ba wanda za ku koyi da su bane kuna ganewa da kyau ƙarshen fassarar fa amma na fi qulubihim fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili sai Allah ya ce me gaba wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san sa ta haƙiƙa sai Allah subhanahu wa ta'ala to anan fassara biyu ce ko mu ce waƙafi biyu malaman tafsiri suka yi saɓani ina ake wakafi ne wa ma ya alamu tawilahu illallah ake tsayawa ko kuma wa ma ya alamu tawilahu illallah hula fil ilmi kuna ganewa nan ake tsayawa malamai sun yi saɓani wasu suka ce ai ana tsayawa ne wa ma ya alamu tawilahu illallah wannan mutashabe din ba wanda ya san fassararsa ta hakika sai Allah warrasikhuna fil ilmi su kan ma tabbatattu a cikin ilimi ya ƙuluna suna ce rabbana ko rabba wato ya ƙuluna amanna bihi su kan suna cewa amanna bihi mu mun yi imani da shi kuna ganewa tabbatattu a cikin ilimi suna cewa amanna bihi mu mun yi imani da shi kullum min inda rabbina ai duka dai daga ubangijin mu yake kuna ganewa da kyau kaga kina Allah kaɗai ya san fassarar mutashabi sai Allah ba wanda ya san tawilin sa to wasu ko suka ce a'a ai ana tsayawa ne warrasikhuna fil ilm ma'ana wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi ba wanda ya san sa sai Allah da kuma tabbatattu a cikin ilimi sai wakafi ana kuna ganewa in ka tsaya nan kinan su ma tabbatattu a cikin ilimi suna iya sanin fassara mutashabi kuna ganewa to malamai sun ta kai kawo kan wannan fassara da wannan raba wakafin kai da masu cewa a'a Allah kaɗai ne za a bari ya sani ko kuwa ko tabbatattu cikin ilimi sun ce duk kusan abin ɗaya ne in ka ɗauka Allah kaɗai ya sani shi nan. mutashabe shine wuraren da ba wanda ya san fassara su kamar da ake ce alif lam mim sad Allahu alamu bi muradi shikina Allah ne sani kun gane da kyau to in ka ce a'a su ma tabbatattu cikin ilimi sun sani to ai sun sani ne ta hanyar mu kamar misalin da muka naɗa su in aka kawo wani abu wani wata fassara ba daidai ba a wani wuri da yake da rudu to su sun san aya mu kama da za su ɗauko su warware wannan rudin Allah ya sanar da su shi ya sa su ne malamai tabbatattu cikin ilimi duk wani abu da wani ke ganin shi rudin su Allah na sanar da su ba sa shiga cikin rudin shi ya sa waɗannan firak da aka samu yadda shi ibn kasir nan ya faɗaɗa bayani da yawan gaske cewa sun farkon firak su ne su khawari daga naka zuwa ka san su mu'tazila su jabariya kadariya ya ya ya ga sunan ba iyaka har ya kawo hadisin iftiraqul umma dukkan su sun tafi ne akan mutashabi yace to wannan su malamai ma'abuta ilimi tabbatattu suna iya sanin mutashabi ta hanyar sanin muhkamal kun gane da kyau duk wani abu da yake cikin a ɗaure don kasayen malamai za su ɗauko ayoyin da suke bayanin hukunci su maka bayaninsa haka ne ko ba haka ba to sai malamai suka ce ai da abin ɗaya ne in ka ɗauki fassarar su ma ɗin malamai sun sani kai wakafi a wurin wara su kuna fil ilm in kuma ka ɗauki wancan kamar da ilimi ga Allah sai ka ce wara su kuna fil ilmi ya kuluna amanna be su kam sai su ce ai mu ma'abuta ilimi su suna cewa mu mun yi imani da shi wannan mutashabi din wa ma'ana ba mu da ja kullum min inda rabbina duka dai daga ubangijin mu yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mu mai tuntuntuni ya gane wannan sai ma'abuta hankula su ne suke ganewa qur'ani yadda Allah ya raba shi da mu kamna shi da mutashabe duka tammato ma'abuta hankula duk abin bai damun su su kam suna tuntuntuni su gane da ayoyi na Allah to an nuna man lokaci ya tafi kuma nan ina ga ya kamata mu dan karasa su wanda suke tattare da wannan ayat tunda ciko ne karanta su mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد نعم الله ملوك الشيء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ya ubangijinmu kada ka karkatar da mu bayan ka shirye da mu wa hablana min ladunka rahma kai mana baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lallai kai kai ne ma abokin baiwa da kyauta rabbana innaka jami'un nasi ya mu kai ne mai tattara mutane yawmin la raiba fi ga yinin nan da babu shakka cikin sa yini na ranar tashin kiyama kenan inna Allah la yukhlifu miad lalle Allah baya saba alkawarin sa da tashin kiyama nan da yace za a yi za a yi sakamakon nan da za a yi dan aljanna a saka mai da aljanna za a yi dan wuta a sakan kamai da wuta za a yi duka alkawarin Allah baya tashi ko bai saba shi shi yace inna Allah la yukhliful mi'ad Allah alkawari za ya tashi kiyama alkawari za ya hisaji yan wuta su tafi yan aljanna su tafi Allah ya sa mu cikin aljanna saboda haka kun ga rabbana la tuzigh qulubana wannan addu'a ce mai kyau kullum shi yasa ma annabi yake faɗi kullum ya muqallab ya muqallibal qulub fadl qalbi ala ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata a kan addinin ka saboda me a wani hadisa na ya ce ai zukatun wato zukatan bayi suna nan tsakanin yan yatsu mai rahama yana jijjuya su yadda ya so kada ka ganka kan hanya ta gari kana ta kokarin bin Allah da manzo ka rika tuciya da wannan kana alfa'a yi ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana mm. da idh hadaitana ya ubangijinmu ka ainihin karka karkatar da zukatan bayan ka riga ka shirya da su balle da hanyoyin karkatar nan suka yawa ga suna ana ta wanko su ana gyaro su hanyoyin ana masu kwaskwalima ana masu fenti ana shigo da su cikin musulunci kana sakewa ka faɗi wani abin sai ka ba baka sani ba suna nan so suke yanzu ƙur'ani wai karanta yadda ake karanta shin nan suna ga ba haka ake so ba ka kawo aya ka ce wani ibn kasir ya ce imamu dabari ya a'a yanzu fassara ta yanzu ake so wacce za ta dace da yanzu ba magana su ibn kasir wannan mazan jiya ne ta mazan yau ake so to kai waye kai komai iya larabcinka ko kai ba kwarai shi ne ko waye kai ka zo kana karanta ƙurani ba bisa wannan tsari ina ruwanmu da larabcinka wannan sai mu tatara uwa kai hattara hanyoyin na nan ana ta bullo da su yadda za a wanke maka kwakwalwa ka zama cikakken ilmani kawai duniya ce a gaban ka duk abin da zai ci karo da duniya ka za ka sa kafa ka harbe shi shi yasa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ka dubi addu'a sannan sai ka ce me wato wa hab lana min ladunka rahma kai mana baiwa ta rahama da take daga gare ka in ka sami rahamar Allah ai kenan sai ni kuma ka warke dan uwa rahama ta ubangiji yanzu ku rubi azumin tun da aka fara yayyafa ruwa ya fara sauki ba rahama ba ce da ranar nan na ana koda ta kana ina rahama cikin ta to kaga kaɗan daga ciki to ina ga kuma rahamar aljanna to sai mu ta roƙon Allah ya ba mu ita domin innaka antal wahhab al wahhabu karanta shi ha'un din nan shadda gare shi sai ka sa ma ɗanka sunan shi Abdul Wahhab amma sai ka kiran shi Abdul Wahhab a cire shadda Al Wahhab suna ne na Allah shadda gare sai ka rika shaddada ta shine suna Allah din Al Wahhab an gane rabbana innaka jami'un nasi ya ubangiji kai ne mai tattara mutane ku duba fa za a tattara mu yaushe liyaumin larai ba fi a wata ranar da babu shakka za ta zo tabbas tana nan inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawarinsa Allah ka samu dace abinda makaranta karanta daidai Allah ka ba mu ladan tare abinda ne kuskure Allah ka gafarta min ayi hakuri na dan tsawaita mana wajen fassara mutashabi da muhkamat da ta'awil din nan saboda wata wuri ne da ake ɗan makale masa ake abubuwan da suke ba daidai ba to ba kuda to sai ba musu to ba ku ba ku da sauran lokaci ko lokaci ko ta ta eh? to akwai an yi tambayoyi amma ba su shafi karatu ba ma'ana ba su da ma'anar bukata a yi harsa su in kana da tambaya da ta shafi karatu ko mai ma'ana za ka iya daga hannu ka yi ɗan sauran cikon lokacinmu sai kuma an cewa suna zuwa <clears throat> saboda ƙoƙarin samun filin sahun farko ko na biyu sai su kama kuma su kama ma abokansu tun ya tsara wurin mutum biyu uku haka ina kama ma wani to shi sahun kusan annabi cewa yayi da mutane sun sa abin da ke cikin falalan sahun farko to da sai sun yi majunan su ƙuri'a ko kuma sai sun rikici tsakaninsu wannan yana so wannan yana so a zo har sai an ƙuri'a tsakan wani to shi sahun farko ana samun shi ne ta hanyar zuwa da kai ba da sako ba ba za ka ce da Allah wani in kaje ka kama man sahun farko ba ba da haka ake kama shi ko na biyu ko na uku kai ne za ka zo da kanka in ka kama kana nan zaune wata larura ta fitar da kai ta kama yin wata alwala ko wani uzuri to wannan sai a ban maka wurinka in ka dawo sai ka kuma wurinka amma kana can gida wani ya zo tun karfe uku ya zo ya zauna shi kuma ka aiko shi kai kuma sai karfe hudu za ka zo ya zo ya matsa maka ka shiga wani ya saba ma suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kiyaye ba a kama sahu da sallaya da gangan jiki ake kama sahu sai ka rika zuwa da wuri kai ma kana kwaɗayin wannan sahun gaban Allah ya sa mu dace kuma wanda yana nuna kwaɗayi ga matasa da ƴan uwa wajen karatun da kuma sauraron shi da kuma san sahun gaban saboda falalar sallah Allah ya sa mu dace na'am to ya eh? to tambaya cewa ke mai maimaita ta matan shi ne ya kwanta da rana ya bacci na mafarki yana um, azumi ka ya kwanta da rana ya bacci sai ya farka ya mafarki ana mafarki ya gama ni ya fitar masa to ya azumin sana nan azumin sana nan mana me ya samu ai ba da gangan yayi ba yana bacci ya ce wanda ke bacci ba an ɗauki alƙalami a kan shi ba ba komai a kan kaɗan uwa sai ka je ka yi wankan janaba ka ci gaba da ibadarka Allah ya karba mana a tsarin inshora to tambaya wa tsarin musulunci akwai inshora to ni dai inshora wacce dai na karanta a ah, ta saba ma musulunci amma yanzu na ji a jaiz ana tattalla akwai inshora wacce za a zo mace zo a yi mashi bayani to gaskiya ni kaina ina neman wannan bayani su ma za su rika sai da abin nan ɗinta wanda shi jaiz muna ganin kamar banki ne na musulunci ko inshora ne mun san tun da take dama asalinta kowa san ba ta musulmi ba ce ko to ni na ji suna tallar inda sun faɗi kuma akwai abokanmu tare da su na ganin ko barin tambaya za a yi sai mun tuntube su mu ji su ina suka samu halaccin har shi ja'izin zai fara sai da shiya ta inshora amma dai a sanin mu yau kace ce za ka inshora ranka ka ɗauka miliyan ɗaya za ka je ka kai ita ce ta ranka ko to ni ban san maya wai ake wata ran da in ka mace ne za a biya ka kai ka ni ban san ta to ba kyalar ta tunda ban san ta ba amma mu dauki ta a gan hawa motar ka ce kai mata inshora da ka saye ta ka je an yi kila ka biya dubu ɗari ko ko duko kaza dai shi kenan turar da ta lalace shi kamfanin zai zo ya gyara maka ko shi bane eh ake da samu tsautsayi da accident au au ba lalacewa to to to to akwai ka san ni hausa ta ba iya ba sosai rantaccen accident lalacewa kamar ta tsuwa ta abin da gidan ko rantace ka je kai wani haɗari da ita to kamfanin zai ɗauka je gyara maka haka haka sata to wani ya ce haddasa sata, to shi kenan ka je kayan inshora da dubu ɗari da aka tashi kai gyaran da aka yi maka na dubu hamsin ne ko kuma an maka ma ya wuce kai dubu ɗari shi dai kamfani diya da ko to sai kuma da ka je kai ko kuma ni da na zo ne dubu ɗari har na gama hawan mota ta ban je ne accident ba ko kuma ba a sacen ba to dubu ɗari nan ta za a dama da ita to nan ne rikicin yake in dai ko ba za a dama da ita ba to ya zama akulu amwalin nasu bil baqi shin dukiyar mutane da ɓanna. ko ba haka ne? ni ba fahimta ta kenan in dai ban yi komai ba ban komai ba ba a man komai ba ba za a dama da kuɗi na da na aji ba to kuɗi na an cinye man su bisa zalunci kenan da in na gama da mota ta ban komai sai a tattaro kuɗi na ne a daman da ba man komai ba ba ba haka ake ba ko ni da haka na fahimci inshora na dan karanta ta sama sama tun da ba harka ta bace na karanci yayi da na gane haramun ce shikenan amma da zurfin ta yadda har yanzu su ja'i suka shiga cikin harkar to ban sani ba gaskiya sai mu ƙara sauran bayani din sai mun tuntuɓe su ina suka samu halaccin

bayan shi za a samu guda ɗaya ko kuma a har da shi ɗauke da shi za a samu guda ɗaya ko kuma bayan shi za a samu guda ɗaya. a ai so shehu a ya danganta in shi wannan sakataren zai iya zama ku shaida sai a haɗa da shi a nemo wani in kuma a wasu aka samo shi kina, abin da ake nunawa a sami dai shehu ka fahimta da kyau na'am to abin da makaranta daidai Allah ya mana jagora ya karɓa mana abinda da nake kuskure a cikin Allah gafarta wannan wata da muke ciki alkhairi cikin Allah ka hada mana shi dukkan abin da kake saukawa na rahama da jin kai da yantawa da gafara da sawa aljanna Allah ka saka mu ciki duk wata baiwa da rahama da kake saka Allah ka saka mu ciki kuma bukata ne gare ka ya Allah ba mu iya wadatuwa daga abin da ke wurin ka ne da kyaftawa iri. ka sani ya Allah mu mabukata ne gare ka mu dinnan mabukata ne kai ne mawadaci kai ne gani mu fukara ne muna neman taimakonka muna neman tallafinka muna neman arzikinka muna kama kafa da sunayenka da sifofinka ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri da shari ka canza su zuwa ga alheri marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya gaban kasar mu Allah ka ba shi lafiya Allah ka karbe shi Allah ka tashi ka madarsa ka ba shi mashawarta na gari wannan kasa ta mu Allah ka sauka mata da albarka ba ta zaman lafiya matasan mu Allah ka basu akan sunna Allah ka karbe su akan bin sunna mazan su da mata kansu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka tabbatar da gadigan mu akan daidai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin